a zuciyata allah mu zai shafa maka albarka da hannayensa ka amince da haka tabbas wannan takardar a hannunsa na samu ya shugabata wannan takardar takarda ce wacce aka kulla cinikin zarsif a lokacin da malik ke siya shi dole ne wannan takardar ta zamto tana daga cikin taskar fata kamar yadda kike so ya shugabata gani na zo ya shugabata ina so ya zarsi ya zamo yana daga cikin kulawa ina so ya koyi ladabi fiye da yadda yake da shi koya masa yadda zai ringa yin ladabi a fada da shige da fitarsa da kuma yadda in ya zo zai tsaya a fada da kuma yadda zai kawo abinci saboda fadar mu manyan mu da suka shuɗe ba sa shan wahalhalu a yayin da suke rayuwa a fada shin kina ganin 'yar sunkuyawar nan da ya yi ta girmamawa ne yaya za a yi a ce yaron da ya tashi a cikin sahara da kiwon dabbobi a ce zai iya yi rusunawa irin ta fada sannan kuma za ki tambaye ni akan rusunawar da ya yi soyayya ce ko kuma kare kanshi ne wannan ken nasa yana faranta min rai ina ganin cewa ya zaba wa kansa ne zo mu tafi tare da shi wannan ɗakin da nuna maka shi babu masu sauka a cikinsa sai keɓantattun mutane na bakin zulaiha da kitibar ba zai yi ka shiga ɗakin ba har sai ka bi ta ƙofofi takwas akan kowace ƙofa akwai mawaƙa da aka tare ga mutumin da zai shiga ko zai fita daga cikinta babu mutumin da zai keta ƙofofin kai tsaye sai zulaiha wannan kyakkyawar farfajiyar wannan kyakkyawar farfajiyar ta sarki ke ta ce daga nan ba ta da wahalar kallon koginan da ya ta misira wannan abin da yake gabancin nan muna kiransa duniyar matattu ka zo tare da ni wannan ɗakin na shugaba zulaiha ne ita kaɗai ita mai martaba ce a far girmamawa kuma dangin manyan mutane ba ta saba al'amura har abada so mu tafi wannan ɗakin na hutawar shugabana ke ta shi kaɗai ne shine mutum na biyu a manyan shugabannin kasar nan dole ne ka girmama manyan mutane kuma ka girmama su wancan shine jakadar ke tabara mai karanta masa da tafai zo mu tafi wannan gurin kuma sarki ke tubar da matarsa zulaiha a nan suke cin abincinsu dole ne in zauna a nan don in saurari abin da zai wakana ba ka gani ne ka kubuta daga gidan yari duk halin da yake ciki bawa ne a gonsu ni ban ga alamar yana bauta a gare su ba yana cikin kyakkyawar fada ai duk kyan gidan ɗan tsuntsu baya hana tsuntsun tashi zan zauna a garin misira ba zan tafi ko ina ba sai tare da Yusuf saboda in kai shi gurin mahaifinsa shin baka ganin yadda sarkin Misra da matarsa irin son da suke masa duk irin son da suke masa ba zai kai na Yakub ba ba shakka Yakub yana ciwon rabuwa da shi Malik baka gani ne zuwan Yusuf Misra iko ne daga Allah na riga ya na faɗi wannan shine ƙarshen zance na ku gaggauta shirya kayayyakin ku koma zuwa Babila wannan wurin wurin zaman bayi ne da masu yin aiki a fada shugaba kwanhor ya dawo shugaba kwanhor ya dawo shugaba kwanhor waɗannan ma'aikatan dukkansu suna zuwa fadar sarki wasu wurare a cikinsu akwai manoma auduga ma'aikata mata da mazansu suna a aiki su kuka da yaushe dukkan wani mai aiki yana zaune ne a cikin waɗannan ke gidajen me isa a kullum suke cikin wannan aiki me isa sarki kitibar bai damu da irin wannan halayen da suke ciki ba dan jira kaɗan za ka ga halayen masu aiki a fada da masu noman gonar auduga a birnin tiba domin neman musu gurin zama da abincin da suke ci a kowace rana da yadda muke kula da yara da mata shin sarki zai yarda ya ranga ziyartar su kullum ba mai hana ka amma yana da kyau ka nemi izini a gun sarki kitiba da zulaiha waɗannan su ne bayan da suke ɗauke da ayyukan bukata na yau da kullum zo mu tafi yusuf shine abin da ake yin takada da shi don a yi rubutu a kansa allah ya da zamanin sarkin gida kanan Hawar. me isa ba ku amfani da fatar dabbobi wajen rubutu amma mu bardiya ta fi kowannensu a gomu kai ka iya rubutu ne wanda ya halicce ni shi ya sanya ni yi rubutu da hannun dama na wannan yana da kyau amma sarki na ya iya karatu da rubutu amma kai ka ce to wai sanar da kai rubutu wanda ya fi ni sanin na. kuma shi masanin dukkan wani yare to babu komai sai mu tafi wannan gurin ne ake sakar kayayyaki a nan ne ake saka dogayen riguna waɗanda ake sanya su a jiki rigunan da ake saka su a nan su ne riguna mafi kyawun riguna har ma rigar sarakuna ana sakawa a nan su ba sa wasu riguna sai na masu zama a fada har ma da kayan shugaba zulaiha don martabar ta da bunƙasarta. ta. wannan gurin yin tukunyoyi ne sani da zuwa ya shugaba na conhor waɗannan kayayyakin da ake su a gefen ruwa wanda na ce kai za ka yi suna ina wannan yayi ya shugaba eh lallai wannan ya dace to zan ci gaba da yin irinsu wannan rumbun abinci ne na fada a nan gurin ake ajiye gujiya da wake da ƙwayar gero da sauran kayan abinci don fada me ya sanya ka yin haka kula da aikinka fa kula da kanka kar ka yi wa kowa magana sai dai wanda ya tambaye ka wani abu zulaiha mace ce mai girman kai haka kuma wasu mazaunan garin sahawan suna da tsananin lamari amma kuma suna da rangwame an kamo bawa mai laifi ka tafi ka tafi gurin ana dafa abinci mai ƙayatarwa kala-kala abincin mai daban yake kuma abincin manya daban yake abincin sarki da matarsa zulaiha abincinsu daban yake me isa suke abinci kala daban-daban ya kamata dukkanmu jama'a su ci abinci kala ɗaya <laughs> wannan tambayar taka da ban mamaki take yaya za a ce kamar sarki ke tubara da matarsa zalaiha a ce abincin su iri daya da na bayi da na ma'aikata wannan shine user safe zai taimake ku wajen gudanar da harkokin abinci shi yaro ne mai ilimi zai iya yalwata ku wajen abinci da aikinsa kalle shi don ya nuna muku duk wani sashi inda za ku kai abinci ba ka lura da yadda suke son ka sun taru ne saboda kai me ya tara ku anan ku je ku ci gaba da aikinku ku je ku ci gaba da aikinku mana sai mu tafi wannan wajen bautar fada ne sarki ke kitiba da matarsa zalaiha da sauran jama'a suna aiwatar da ibadunsu a nan mun gina wannan gurin ne saboda mu kula da allolinmu shin kana nufin cewa allolinku sun kasance masu zama guri guda ne wannan magana ta kazance ce mai kyau ban ma san allolin marhala ya taɓa su ko kuma ruwan sama ya mai girma mai fada kasancewar ka baka fita daga fada sai da safe amma yau na ganka a tsakiyar rana haka sif ne yake tare da ni don nuna masa wurare da kuma mutanen da suke cikin masarauta me ya faru ɗaya daga cikinsu ne ya saci dinare da tagulla su sun kasance masu gadin fada amma su suna canjin lokacin aikin junansu babu komai mu bar gurin nan wani ne barawo a cikinsu ni ina zaton naif mun sa doka akan duk masu gadi da masu aiki a fada cewa su kula da ayyukansu me yasa kuka yi sata in ba ku faɗa min gaskiya ba dukkan ku zan hukunta ku wallahi mu ban komai ba ya shugaban mu wallahi mu ban komai ba ya shugaban mu timin bakin ku bana sa ihun banza na rantse da Allah shugaba Konhor ni ban saci komai ba ban da wani laifi ka taba ganin nayi sata ni ranar da aka yi satar ba ni bane akan aiki ban san abin da ya faru ba kuma ban san abin da ya sa aka kawo wannan ba ya shugabana ƙarshen al'amarin za mu san waye ya sata a cikin ku ina yi muku nasiha cewa wanda ya yi wannan abin ya faɗa da sauri kafin mu tabbatar da shi shi yana cewa ka je gurin gadin ka kafin lokacin ka yayi ni na zo gurin gadin a daidai lokacina ƙarya yake yi min ka kuskure ni na kasance an tilasta min ne to me za ce akan rashin gani na to kana da shaidar cewa na zo gurin kafin lokaci na yayi na waje ba a mai gadi ya shirya kafin ya zo gurin aikinsa ba zai taɓa yiwuwa ba ka barci ne kai kai ne mai laifi kafin ka zo gurin aikinka ba ka yi magana da kowa ba kuma baka da shaida akan haka ni ina roƙonka ni fa barawo ba ne ya mai girma ya kamata ka ji kaina ni ka yi haƙuri sai dai ka nemi gafara abun wanda aka sashi gidan yara a sanadinka ni ba barawo ba ne ya mai girma da martaba na rantse da allolin mu ban taɓa yin sata ba a banza kake rantsewa da alloli a banza kake rantsewa da alloli allolin musulunci ka tun da baka gaskiya ba kai ne ka daina surutun nan ka daina surutan nan me yasa kake boye gaskiya ya mai girma da daraja ni ba barawo bane ka gaskata ni na rantse ban yi sata ba ni zan iya gane wane ne barawo a cikin su ba za ka ba iya ganewa ba ni ina mai tabbatar maka zan iya gane barawon a cikinsu shin ba ka so ne ka san wane ne barawon a cikinsu to yanzu ta yaya za ka iya gane tsakanin barawo da kuma wanda ba barawo ba Ubana ne ya koyar da ni saboda ya fi kowa sanin yanke hukunci. Ka yadda za ka iya hukuncin? Eh, mai martaba da idanka za ka ganewa haka. Hmm, babu laifi. Barawon, in bai nuna kansa ba zan tsananta masa hukunci Inda aka yi satar nan ni bana nan akan aiki gaskata ni ya shugabana shi ne ɓarawon ni ban da laifi ni ba ɓarawo ba ne kuma ban saci komai ba ni na san mara laifi a cikinku saboda haka zuciyarsa ta nutsu kuma ya kwantar da hankalinsa to yanzu yanzu zan nuna ɓarawon mai girma ko hor ina neman izini ka yadda da idan na nuna barawa a take a yanke masa wuya a gaban mutane ko da ya kasance shi yayi sada ni zan fille masa wuya da duka daya kawai ka nuna min shi ya mai girma su za su tsuguna a nan ɗaure musu e idanuwansu karɓo ina take guban ita shi ne ya yi satar zan yi masa afuwa in ba haka ba zan tona masa asiri in nuna shi a yanke masa wuya wannan shi ne barawan ka cire wukar ka sare mashi wuya a'a a'a shine barawan ka sare masa wuya a'a a'a zan yadda ni ne ne sata ni ne sata ne, a ya ga mun ne a ya bi mun sai ka yake mun wuya kada ka yake mun wuya ina roko. sai daga ba mu wahala daga ga ba mafita ka ce a yafi maka ka kyauta yi zarsi, lalle ka kyauta yi zarsi, ka kyauta ku kawo shi nan Yaran ka kyauta, ka kasance mai hankali da zurfin tunani. Ina mai matukar gode maka Yuzar Sif. Ka bari babu komai, ka bari babu komai. Ba don kai ba da na shiga kurkuku, Allah ya albarkace ka ya ciyar da kai. don ina so in cece ka ba da ba zan nuna a gaban mutane ba kai ma baka kubuta a goma ba nan gaba in ka sake barin gurin aikinka zan yi maka hukunci mai tsanani na gode maka shugabana na gode maka sosai sosai ka kyauta ɗana masoyina ai sai mu tafi abin mamaki ka duba ta hanyar da nuna shi to ya za a ce yaro kamar haka ya san dabara irin wannan an kusa a fille masa wuya sai ya amince da laifinsa cewar shi aikata wannan satar ya ce kar ku sare mun wuyana ni na saci zinare da tagulla a cikin fada na da ni na aikata wannan duk yusuf ne wannan dabarar har ya amince cewar shi ya satar ya faɗi wannan magana a gaban mutane babu wanda yake zaton wannan yaron karami zai yi wannan dabarar zan sake jaddada godiyata ga sarkin da ya bani wannan kyautar maɗaukakiya yusuf ya iya rubutu da karatu nan gaba ba zai yadda kowa ya da abinci sama da bukatarsa ba kuma zai rubuta sunan kowane mutum da yake cikin gidan nan na kowane bangare akan jadawali me ya girmama bawa har ya iya karatu da rubutu wani guri ka zabar masa wanda zai ringa tsayawa yana kula da su ba mu tabbatar da guraren ba ai cikin bayi ya fi masa kyau ai cikin bayi ya fi masa kyau a'a a'a ba a cikin bayi ba zai zauna ne a fadar sarki da kuma cikin ɗakunan da aka nuna masa ka gaya min yuzarsif ɗakunan nan sun yi maka na gode miki sosai idan shugaba mai fada ta amince na fi so in kwanta kusa da bayi ni ce zan tabbatar maka da inda za ka kwana da inda za ka zauna ka fahimta ko? Ba kamata a ce bawa yana cikin fada ba saboda zai sa sauran bayi su ringa hassada da shi ni ce mai renon wannan fadar da sarki kitibar ta yadda nake so zan ringa juya fadar bai kamata wasu su ringa sa bakinsu ba User Sif. User Sif ɗana. Ni ban samu haihuwa ba. Zan riƙe ka tamkar ni na haife ka. Duk lokacin da zaka shiga cikin matsala, kar ka damu, ni zan shiga cikinta. Na gode maka. kan kan'ana ni ina kiranki ni ina kiranki kina jina me yasa kika yi shiru papa kurayen suna jin magana kamar mu eh ɗana idan na kira wuta za ta ji da izinin allah ka kalle ta ɗana tanan tanan zuwa wace irin halaka kuka sa dan uwanku yusuf a ciki me yasa ba ku amsa min lawi muka ce maka kura kai karya kuke yi kura ta karya ta wannan magana ta ce ita bata cina min yusuf ba haba baba ya za a ce kura ta yi magana ji maganar ta cewa babanmu ita sansan bata ci naman yusuf ba ku yadda da abin da kuka aikata wa yusuf kafin damar ku ta shuɗe muku Abinda muka faɗa da farko shine gaskiya kura ta cinye shi ka bar laƙaba wa kura abinda ya samu yusuf ko mutane ko kuka aikata ku tuba ga allah ku gaya min gaskiya ubangiji allah baya buɗe kofar tuba ko yaya take musamman ga waɗanda zukatansu suka zauna kamar dutse kaduran Allah ya sa damu da alkhairinsa. kirawo min ya yuzarsif da sauri me ya aibata abin da suke aikatawa ni na cire kwaɗayina da aihuwa har abada da kuma rashin haihuwar matata ya masoyina aurenmu bai yi daɗewar da za a ce mun fidda rai da haihuwa ba wa ya ce ma ba za mu samu haihuwa ba a rayuwarmu nan gaba so da ƙaunata da girmamawa ga sarki kitbar ba na shakka da kudayin son da kike yi min yuzarsif ya kasance ya ishe ki kan son da kike yi min kuma shi zai kasance za ki riƙe shi tamkar ɗa a gare ki ba abin da zai faranta min zuciyata kamar son da kake yi mai yuzarsif kuma zai zama abin karamawa a gare ni don saboda shi kyauta ce daga gunka idan wata ran muka samu ɗa zai zama kyakkyawa mai hankali kamar yuzarsif watakil amma ba zai zama mai tunani da kaifin hankali kamar sa Mika aikata ne, har Zulaiha tana shakkar aihuwar ɗa kamar Irin dabarar da ya cikin hikima ya gane wanda ya saci dinari har mutanen fada suka ta mamaki. Ya shugabana, User Steve bai gushe ba yana ba da labarin mutanen fada masu ban mamaki da ƙayatarwa. Ai buɗe asirin da ya yi ne ya sa ɗayan ya sa bai shiga kurkuku ba. yana so ya zama tamkar ɗa'agun zulaiha yaya za mu yi da kanmu idan ta rike shi kamar ɗa'agunta? zulaiha zulaiha ce za ta ɗauki zasif tamkar ɗan da ta haifa bata ce komai ba amma da ganin alamunta ta amince da maganar Me ya gaskiyar al'amarin da ya ji daga waje ya shugabata ban san al'amarin ba amma ina kyautata zato ba zai wuce alaka da yuzarsif sip ba shin da gaske ne za ki ɗauke shi tamkar ɗanki kina ganin in an yi haka ba zai yi kyau ba shin kina ganin ba ki saba wa al'adun kakanninmu iyayenmu ba da aƙidar mutanen garin misira ki ɗauki bare ya zama tamkar ɗanki Uzarsif darajarsa ba ta take kamar taki ba ballanta na rike shi kamar ɗanki. In na rike shi tamkar ɗana zai samu daraja da matsayi mafi ɗaukaka. To meye matsayin imaninsa da aƙidarsa kin san fa cewa bai yi imani da Allah mamun aƙidarsa ta saba wa aƙidar mutanen Misira. Uhm, me ya bakunta abin da kike faɗi? ya fiye min in ɗauki madubi in kalli yanayin kyan fuskata ya kamata ki tsayar da waɗannan maganganunki da suka mata ba ya kamata ki tsaya ki lura da abin da zan gaya miki haka ba shi ya fi kyau ba na riga yana hori yanke hukunci na in kin ga dama ki yi min uzuri ko ki saurare ni maganar ta wuce to ki tambaye ni ƙarshen abin da zan gaya miki na je wajen babban boka ya yi min duba a kan zarsif shin kin san abin da ya faɗa min ya ce mini wannan yaron maƙiyin zulaiha ne zai zama shine sanadiyar matsayinta da ɓacin ranta kuma ya ce min zaki bar bautar allolinmu zuwa ga wani allah wannan wace irin magana ce kike ta maimaita min shi fa har yanzu bai gushe yaro karami ba wanda zai zauna a gona in tafiyar da shi ta yadda nake so kuma zai ringa zuwa gona kowace rana ina so in koyar da shi al'adun mutanen misira da shiryarsu ki taimake ni a cikin wannan al'amarin abin da na faɗa ba don kwaɗayi ba ne amma kamar yadda kike so ya shugabata zan aikata amma na hane ki da ki zarge ni a cikin mutanen garin misira na zo ne don in ɗauki abincin karin kumallon sarki kitabar babu magana babu abinci har sai user ya shigo saboda shi aka wakilta akan wannan abun wannan wace irin gaggawar magana kake faɗi sarki kitibar da matarsa zulaiha sun yi shaidar cewa suna son su ɗauke shi kamar ɗansu ku kauce gefe guda ku kauce matsa daga nan ayyukan da ake gudanar da su a gidan abinci da fadar sarki suna hannun user kada wanda ya ɗauki abinci sai da umarnin user ashirin a bawa masu gadin fada buwan mana kwano ashirin ai gidan bauta ba su wuce su biyar ba mai za su yi da kwano ashirin kana so ka hana allolin gidan bauta abinci ne ban taba ganin alloli sun sa hannayensu sun ci abinci ba kai kayi kuskure ba ka so mu kai wa allolinmu abinci su sa musu albarka don waɗansu su ci wane ne zai ci abinci bayan allolin sun yi muka albarka da abinci yi abincin da allolin suka yi musu albarka shi zai zama raba manyan bokaye da shugabannin da suke cikin gidan bauta wato wannan yana nufin cewa kowane boka yana cin kwano hudu fiye da dukkan sauran jama'a me yake fasarawa wannan na nufin cewa bokayen wajen bauta suna kyautata su da sunna don su jaddada ta alloli suna yawaita sunnarsu kowace rana don su albarkanci bokayen da suke gidan bauta saboda haka sun fi mutanen da suke cikin fada rabo mai yawa <laughs> gaskiyar ka <laughs> me yasa allolin gidan bauta ba sa sa mu bayi albarka abincin mu ila abincin ne zai lalace a cikin kwano ku tsaya haka ku kuna neman ku ta fitina a tsakanin ku akan allolin gidan bauta ya kamata ku girmama hakurin su mu je zuwa hakika hurumin wannan matsafan ya tafi saboda samuwar user adadin bokayen da suke cikin gidan bauta ba su wuce su biyar ba me isa ba za ku yadda da kwano biyar ba ba ruwanka kada ka shiga cikin wannan matsalar za mu ringa karɓar kwano ashirin kamar yadda muka saba karɓa a baya yau ina tare da dokar da aka bani ba dai in tauye alfarmar abin da kuke so ba sarki ya tabbata ga ubangiji da ya kaskanta bokaye ba wanda ya taba yi wa mutanen nan magana akan abin da suke aikatawa sai a yau ka kyauta dana ban taba ganin an tsawatarwa waɗannan bokayen ba baka ga yadda yaron ne tsawatar musu ba shi yaro ne mai kaifin hankali kuma mai tausayi ya ka samu kanka a cikin al'amura user sif ka haɗu da wata matsala ne a'a ya na. user sif sun ɗanyi rikici da bokayen gidan bauta suna son su keta alfarmarsa abinda ni nake tunani a zuciya, zuciyata bokayen gidan bauta suna so su shirya masa makirci a kun gama har hada abincin eh to kwa iya tafiya sif zo mu je tare ka ringa aikawa da abinci ko ina kamar yadda kake so to sai mu tafi aiki ba baka ga yadda mazauna fada suke yi mana gatse ba har dukkan ma'aikata da masu yin hidima lallai wannan abin bai yi kyau ba da kitibar ya sa wannan yaron ya zama mai raba abinci a wannan masarauta kitibar shine sanadin dukkan wannan abu babu shakka zai iya kafircewa allolinmu ya daina yi musu sujada idan dai al'amarin ya kasance haka ni ba zan barin ya ci gaba da rayuwarsa ba zan yi magana da kitibar da matarsa Zulaiha hakan wannan yaron. Kar ku damu. User safe, user safe, ni ne. kai sabur me kake yi a nan da gaske ne kai baka bautawa allolinmu ka kafirce musu me kake nufi da haka kafin in zo nan kaɗan na ji bokaye suna tattaunawa tare da babban boka sun ce za su kashe ka in dai ba za ka yi wa allolinmu sujada ba ba abin da zai same ni ko wani mummunan abu sai ubangiji na allah ya so kai kafiri ne ka ji magana ɗaya daga gare ni ni ba kafiri ba ne akan wani allah kake magana akan ubangijinka ubangiji na ubangijin dukkanin halittu ya yi kyau har zuciyata ta nutsu shin ka san cewa ubangiji allah ya turo ka don ka kula da ni kuma ka cece ni da ni kake magana a'a da zuciyata nake ba da kai nake ba ka tafi za mu yi wasa Ya yi kyau ina zuwa. har yanzu baki gushe ba kina tsaye har mutanen fada sun je sun ziyarci wajen bauta sun dawo? To ta yaya za a ce yaro ya ƙi bokaye kuma ya zagi allolin gidan bauta? Za mu tafi tare da su gidan bauta don su ci abinci su ambaci sunayen allolin gidan bauta. To zan nemi in tattauna da su don in nemi shawararsu. Ya yi shugabata shi yana kafircewa allolinmu yana kyamar yi musu sujjada. sa yana jiran ki lokacin cikin abinci ya yi. Ki kula da wannan yaron sosai in ya ci gaba da zagin shugabannin gidan bauta rayuwarsa tana cikin hatsari.